tauhidi kamar yadda muka saba ta kansa za mu fara da Allah ma ta kansa zai fara tambayar baiti na 164 ah, idan akwai masu irin wannan littafin masu irin wannan din akwai sharhin a can ciki dan sharhi ne dai basit sai su zo shafi na hamsin da shida ƙala <clears throat> fasalin da yake magana a kan ma'anar hadisin jibril wanda ya shahara wajen koyar da addini kuma cewa ya kasu kaso musulunci ya kasu kaso ko kuma musulunci yana da <clears throat> da matakai guda uku farko in mutum ya shiga musulunci sannan sai in ya ƙara ya zama mumini sannan kuma ƙarshen martaba shine mutum ya zama muhsini da bayanin rufunan kowane ɗaya daga cikin wayannan uku to anan kula sosai abubuwa ne da suke da alaƙa da aƙida fissamin sosai da gaske kuma allah ya sani shi hafiz haka ne ya ɗaya daga cikin littattafan da suka fayyace waɗannan abubuwan suka yi bayani kwarai kamar musan da muke jami'a a lokacin da muke jami'ar islamiyya wannan shi ne salabas ɗinmu na tauhidi amma sai dai ana bin sharhin ne kobo da kobo shi sulamul usul nan to kuma wani lokacin ana koyar da kai din sai ka kamar da baka fahimci addinin masu yanzu yake cewa i'lam bi anna ad-dina qawlun wa amal fahfazhu wafham ma alayhi dhashtamal كفى كما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة الإسلام الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان فقد أتى الإسلام مبني على خمس فحقق وادر ما قد نقل أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم وثانيا إقامة الصلاة وثالثا تأدية الزكاة والرابع الصيام فاستمع فاسمع واتبع والخامس الحج على من يستطيع فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال وبالملائكة, الكرام البررة <clears throat> وكتبه المنزلة منز وكتبه المنزل منزلة المطهرة ورسله الهداة للأنام من غير من غير تفريق ولا إيهام أولهم نوح بلا شك كما محمد لهم قد ختم أن محمدا لهم قد ختم وخمسة منهم أولو العزم أولي العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا وبالميعاد أيكن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وش وأشراط لها ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما وإن وأن كل مقعد وأن كل مقعد مسؤول مقعد مسؤول وما لر وما لر وما الرب ما الرب ما الدين وما الرسول وإن وأن كل مقعد مسؤول من رب ما الدين وما الرسول وإن ذا يثبت وإن ذا يثبت المهيمن بثابت القول بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك وباللقاء والبعث والنشور وبقيام وبقيامنا من القبور غرلا حباتا كجراد منتشر يقول في الكفران ذا يوم عسير ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علو علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الحول به والكرب وأحسر للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب ولو مشاك أكما ما ألفنا من يفس راسو قبعنا يسمي ولو أنا زيت بحار يا بيتي من لها بس ليش cewa i'lam ka sani annad dina shi addinin musulunci qaulun wa ya kunshi magana ya kunshi aiki wannan ita a gidan sunnati jama'a wanda ta saba wa gidan murji'a su a wajen murji'a kawai imani qaulun al'amalu la yadkhulu fi musamman iman wannan kuma matsala ce shahararriya sananniya a fagen ilimi cewa murji'a sun sabawa tafiyar ahlus sunnati wal jama'a kan cewa addinin musulunci iyakacin kauli ne kawai saboda suka ce yau in mutum ya ce la ilaha illallah shikenan ya shiga musulunci in bai sallah ba fa zai shiga aljanna suka ce da gaskiya kuwa bai azumi ba zai shiga aljanna kwarai ma kuwa in yayi sana zai shiga aljanna suka ce me zai hana in yi sata fa me zai hana to in yi sallah ya koma fato wannan ya so dai kuma haka ba ya kamata amma man qala la ilaha illallah fa huwa mu'minun kamil al-iman la yadurruhu ba'da zalika shay'un wa yadkhulu al-jannata kama dakhalaha Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali bal yadkhulaha ma'a a wajen su ma ba bambanci ma in sun shiga ma kai me zai hana ka shiga aljanna ku da yamma kila ba ka fi su sauri ka riga su shiga wannan ko shakka babu irja'i dan uwan kafirci saboda ya saba wa aqidar da ita aka sani ahli sunnati suna kai kace to maganar karuwar imani da raguwar imani sai to me zai rage shi me zai kare shi ba wani kawai saboda haka kawai idza dakhala faqad dakhal me dalilan ku suka ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da yake cewa da Abu Zar duk wanda ya ce la ilaha illallah fa sai zai shiga aljanna Zar ya ce ya Rasulullah in kuma ya zina ya sata fa wa in zana wa in saraka fa Allah ya ce wa in zana wa in saraka ko ya zina ko ya yi sata zai shiga aljanna sai ya ƙara jirje ya rasu lawa in zana wa in saraka ko ya zina ya sata manzo Allah ce wa in zana wa in saraka ana ukun da ya ƙara tambayarsa wa in zana wa in saraka manzo Allah ce wa in zana wa in saraka wa in sharibal khamr ko ma ya sha giya karewa kenan wanda shan giya ya fi zina ma'ana zai shiga aljanna ta ta kace to ai tunda manzo Allah ya faɗa haka wannan ya nuna kenan shi al-iman la al-isyan la ya ma al-iman kawai in mutum ya imani kawai an gama da kuma Abu Hurairah ta Allah kare da gare shi hadisin suke cikin sahih Muslim Maza Allah sallallahu ya ce masa tsaya anan sai yana fito Maza Allah ya shiga ya daɗi, ya daɗi, ya daɗi. kowa ya ce sai na ji tsoro kan wani abu ne ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya ce yanzu tsaya sai nake jin hayaniyar da ban yarda da ita ba sai na yanke shawara kawai in burma in shiga a cikin lambun da yake ciki kawai ina shiga sai tarar da shi yana zaune ya saka kafafuwansa haka sun kalli inda rijiyar take sai ce ba ta ne ka tsaya ba ce ya rasulullahi tsoro na jikar wani abin ya same ka sai na shigo sai ce to ka tafi duk wanda ka gama da shi ya ce la ilaha ka ci duk wanda ka gama da shi ya ce la ilaha illallah ka ce zai shiga aljanna sai ya kafa sai ya da ya rasulullahi ba ni wata shaida idan na nuna wa mutane zan ce kai ka gaya min za su fahimci daga wajen ka nake sai manzo Allah sama ya bashi takalmansa ko takalmansa sai ya fita yana shela jama'a manzon Allah ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna to ana jin sa yana ta faɗa sai ya ci karo da sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya ci kwikwiye shi ya ci kwala sai ya ce kai me yasa kake faɗa haka yace manzon Allah ne ce mu tafi wajen manzon Allah ya ta sake Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare su sai da suka je wajen annabi sun ce ya rasulullah ka ji abin da yake cewa wai yana cewa mutane wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna haka kawai sai wanzu Allah ya ce sake shi aini na gaya masa wanda duk ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna suka ce to gashi nan ma sannan ga hadisin <clears throat> mu'azu Allah ya kare da a gare shi suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah muqinun biha qalbu wanda zuciyarsa ta yadda da cewa la ilaha illallah ya amince kawai shi kenan da kharal janna sai mu'azi ya ce ya rasulullah afala ubashirun nas to ai kawai in je in fara gaya wa mutane Allah ce na tubashirhum fa yattakilu in ka gaya musu za su kasa kankance su yin aiki to kan haka abin da sake ta musu murji'a minar raja an raja kuma shine fata fatansu ya yi yawa su kawai a ganin su ba zancen ba kawai ka ce rayar lawa ka shiga aljanna to sai aka zo aka ce to ahli sunnati wal jama'a kuma suka ce ba haka ba saboda dalili na qur'ani da dalilai na sunna dalilin qur'ani Allah ya maganar karuwar imani da rabuwar imani da ba tafiyar imani ubangiji subhanahu wataala ke cewa a a cikin suratu alkital ko suratu muhammad cewa waɗanda suka yi taƙawa suka kiyaye dokokin Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙara musu imani wa atahum taqwahum zadahum imanan wa atahum taqwahum me ma'anar zadahum imanan sai Allah ya ƙara musu imani saboda wannan aikin da suka yi wanda aka faɗa a baya sannan haka a cikin suratul ah, suratul anfal Allah ke cewa kadai dai mummunan da suka yi imani da Allah lamar limomin allazina idza zukira Allah su da wanda in suka ji an ambaci Allah su wajilat quluhum sai zuciyarsu ta tsorata da sun san waye Allah kaga wannan ba aiki bane al-khawfu wa idza tuliyat alaihim ayatu idan aka karanta musu ayoyin Allah suka saurara suka ji zadatum imana sai ta ƙara musu imani ka gani zadatum imanan maganar ziyara a ziyaratul iman kenan to sai kuma suka ga ah, me yake kara mutum imani ne shine ayyuka na alkhairi don haka lallai ashe aiki ma yana shiga cikin musamman iman yanzu ce gashi ma lokacin da kauyawa suka zo ranar da suka karɓi musulunci to bisa fara yin wani aiki na imani ba kawai maganar baka ce ana tashi suka fara cewa ai mun zama mummuni Allah ce qalatil a'rabu amanna Allah ce kullan lam tu'minu ba ku imani walakin qulu aslamna sannan duka labarin da manzo Allah sallallahu yake bayarwa na na na na na yan wuta zaka ga wani mummunan aikin ne yake kai su to sai sauraka sai ahli sunna suka tabbatar da cewa al-imanu qawlun wa amal wa i'tiqadun yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'siyah to wannan hadisan fa man qala la ilaha illallah dakhala janna wa in zana wa in sara ana nufin ko da an azabtar da shi a wuta inda yana cikin ahlul tauhid za a zo lokacin da su azabarsa za ta kare a mai da su aljanna wannan shine abin da ahlus sunna suka fassara wa 'yancan hadisan cewa duk wanda ya ce a to a ƙarshen ƙarshe dai ko da yana laifi zai dai shiga aljanna ko ma yaushe ne sannan kuma ahli sunna sun saba wa yan khawarij su kuma yan khawarij kaman ka iya cewa kishiyar yan murji'a ne su kuma a ganin su al-imanu juz'un la yatajazza imani wani abu ne haka gingirin guda ɗaya. ba za ka iya kasashe ba magana wai a ce yau kana da imani an jima imanin ka ya ragu a kawai ranar da kake da imani to kawai kana da imani idan zahaba abu zahaba kullum. in dai wani bangare ya tabi na imanin to gaba ɗaya imanin ya Zai don haka sai suka fassara cewa duk wanda duk wanda ya yi wani laifi daga cikin manyan laifuffuka to ya fita daga musulunci me dalilin ku suka ce manzo Allah sallallahu alaihi ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min bayan da za a yi mazinaci ya je ya tsuguna ya yi zina a lokacin kuma a ce mai mumini don haka su a wajen su wanda ya zina ya bar musulunci me sunansa kafirun me hukuncinsa khalidun mukhalladun finnar in ya shiga wuta ko kusa kusa ba za a yi da shi man sharib la yazni la yashrabu al-khamru sha la yashrabu al-khamra sharibun hina yashrabu yashrabu wa huwa mu'min la yasriqu sariqun hina yasriqu wa huwa mu'min kace me za a yi da barawo manzo Allah ma ya ce la'ana Allahu sariq yasriqu al-baydata fa tuqta yaduhu wa yasriqu al-habla fa tuqta yaduhu sai suka ɗauwa na hadisai suka fassara su a haka da su ma kuma sun faɗi don haka tsakatsakiya shine ne sunnati jama'a cewa idan mutum ya yi laifi ya saba wa Allah to imaninsa yana raguwa har izuwa lokacin da zai zama ba shi da imani a zuciyarsa to amma akwai abin da baya tafiya dole sai da wa'ansu dalilai da kuma ikirari shine asalin imani tarikus salati kafir wanda ba ya tsalla kafiri ne da wanda zala sun ce cewa bainar bainar zala sun ce al'ahadu allazi bainana wa bainahum as-sala bainar rajul wa bainar shirki wal kufri tarku sala to amma ya zama kafiri sai dai hukuncin da za a yi masa shine za a kashe shi amma an kashe shi a bisa magana mafi inganci wanda shine ra'ayin jumhur na malaman fiqh shine za a yi masa sallah a kuma binne shi a makabartar musulmi kuma ba za a cire masa fatan saboda an kashe shi haddan ba za a cire masa fatan in Allah ya ga dama watakila da ayyukan suna da yawa ta yi Allah ya kalli wani abin nasu ba da yamin tabbas shi yasa mai safariniya al'aqidatu safariniya wanda ita ma tana tafa bayan wannan insha Allah yake cewa wa man mutu wa lam yatub min dhanbi fa amruhu mufawwadun li rabbi wanda ya mutu bai tuba ba akan zunubansa kuma ana ganin sa yana yi mazinaci ne barawo ne mashayin giya ne amma dai ya ce la ilaha illallah in dai ya taba cewa la ilaha illallah to ba za mu yanke masa kawai za mu ce masa lamarin sa yana kan ubangiji mu dai mun san wanda ya haka wuta yake shiga amma shi wannan zai shiga wuta Allahu a'lam ba ma yankewa kuma duk aikin imanin mutum da komai sai dai mu sa mai rai insha Allah zai shiga aljanna hatta sahabbai in banda wanda nasi ya zo karar ya ce dan aljanna ne shi za mu faɗa da baka kamar yadda a zuciyar mu ce abubakar dan aljanna ne sau nawa Allah ya faɗa umar dan aljanna usman dan aljanna ragowar asharatul ne dan aljanna sai na ali dan aljanna akwai ɗaiɗaikun da aka yi musu bishara a janna ukasha dan aljanna sau nawa zara su ma ce sabaka biha ukasha wannan balaraban ƙauyen da ya zo yau manzo Allah sa tambayoyi da ya tafi manzo Allah ce wanda ya so ya kalli dan aljanna to ya kalli wannan dan aljanna da kuma wanda suke da hukunci irin wannan kamar misali wanda manzo Allah sallama da ya maganar shahada a fili farfajiyar yakin Uhud yace wanda ya shiga a kashe shi zai shiga aljanna da dabino a hannunsa ce in ishtu hatta akula hadhihi tamra inna alhayatun tawila ya wurgai ya shiga a kashe shi to kaga ala ghirari wannan hadisin zamu ce dan aljanna ne da kuma Abu Talha da manzon Allah ya faɗa lan tanalul birra ta tufiqu mimma tuhibbun kamar yadda yake a cikin aya ce o yanzu ya rasulullahi in na bayar kuma zan samu aljanna manzon Allah ya ce kwarai ma ko ya ce to ga biruha gonarsa ya bare ta kaga shi ma wannan ciniki ne aka yi ya siya ya biya dan haka zaka iya ce masa dan aljanna ne to amma raguwar sahabbai gaba ɗaya fa ba mu da shakkar cewa aikinsu duka na 'yan aljanna ba mu da shakkar cewa ga baki ɗayansu nagari ne ba mu da shakkar cewa nagarta sakamakon ta shiga aljanna kuma ba mu da shakkar adalcin Allah subhanahu wata'ala cewa waɗanda ba su kai su ba ma yana shigar da su aljanna to amma ba aljanna nan ba ta mu bace kawai ba za mu zo mu ce to wane yanzu haka yana aljanna yana kaza ba sai dai duk wanda ya itikadin sabanin haka ya ce suna wuta to kuma shi din ya fi cancanta da shiga wuta kamar yadda <laughs> abu zur'atu abu zur'atar razi Allah ya ansa rahama ya faɗi wani abu ne kama da haka wannan ittifaqi da shine abin da ba a so a yi bayani kuma ita ce to ahlus sunnati wal jamaa to sai ce ilam bi anna ad-din qawlan wa amal fa ka haddace wafham ma alaihi zashtamal ka fahimci abin da wannan maganganun suka kunsa Ka kafa kama qad qalahu ar-rasulu yaja'ahu yas'aluhu jibrilu ai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lokacin da jibril yazo yake tabbasa ai ya ishe kama kawai kai nazarin musulunci a kansa yayi bayani ala maratibin thalathatin fassala ya yi bayanin musulunci da ke yake a bisa matakai uku ja'at ala jami'ihi mustamila wanda wannan a wato ainihin maratibul islam din sun zo mustamila ala jami'ihi ya kunshi ga baki ɗaya duka abin da ya shafa musulunci sune al-islam wal iman wal ihsan wal mabniyun ala arkani al-islami tunda ala nan da yace shi zai sa al ɗin din ya zama majrurun tabi'a wal imani wal ihsani wal kullu nan kuma wawu ce sabuwa ta istinafi mabniyun ala arkani kowanne kuma za a gina shi akan rukuni. to yanzu zai fara jero maka rukunan musulunci to saboda wannan dogon bayanin da muka yi kuma wa'annan kamata ya duk wanda muka ɗauke shi shi ma mu tsaya mai masa bayani saboda matsaloli ne kimarul masail manyan littafan manaƙida duk shi suka kunsa akan yawan wannan matsalolin ne aka zazzage su shekul islam ibn taimiyya kafin ma a kansu ne aka kulla su imamu ahmad da sauransu a kansu aka tsani duk wanda aka tsana cikin manya-manyan bayan allah na gari to saboda aka za mu dinga ɗauka su ɗaya bayan ɗaya kuma mun ya yi daidai da dama muna hadisu jibril a cikin arba'una ko sai zama mun asu su gaba ɗaya kenan wanda kowane mun ɗauka sai mai bayaninsa babar sharhin ayi